الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقرفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقرفاف والجنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau daya wato yau litinin daya ga watan ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai wanda ya daidai da shida ga watan biyar miladiya shekara ta 2019 idan mun yi karatu yau mun yi sau biyu kenan don jiya domin jiya mun yi a kuma har an saka a gidan rediyo bauchi da wanda suke saka daga karfe tara na safe zuwa karfe goma to brc alhamdulillah bana akwai Eh, waɗanda suka ɗauki nauyin wasu tafsiranmu kamar shi na biyar su ɗin bauchi da ɗalibai ne a nan na majalisi suka shirya dubu biyu da ɗari hamsin suka kai alhamdulillah uwar gidan zababben gwamna na yanzu wato matar ƙaurar ta je ta biya Allah ya saka mata shi kuma shi kansa mai gidan ya biya na NTA shi kauran kenan Allah ya saka masa alheri to sai muka ɗauki kudin sai muka kai jigawa ni na cika sai muka sayi gidajen rediyo guda biyu a can da na freedom radio da kuma na horizon radio na can eh, jigawa kenan za mu insha Allah da mu amfani da gidajen rediyo guda biyu a can akwai na Gombe da muke so mu saya sun bude branch na Ray Power wadda da yake garin Bauchi nan eh, zanto ta mutu amma can na ga yanzu akwai sabon tasha da aka bude insha Allah da mu eh, saya bayan haka akwai wannan jarida wata ke fitowa online wato wiki times ya ɗauki nauyin zai watsa duk tafsiran da muke a nan free of charge wato fi sabilillahi dai shi ma dai nasa sacrifice din ba za mu biya ko kobo ba sai dai kawai mutum ya shiga je downloading a uh, uh, facebook insha Allah Allah ya saka masa alheri to kusan waɗannan su ne shirye-shiryenmu da muke so mu gabatar uh, a daidai wannan lokaci haka jiya na yi dogon mukaddima da haka yau ba tare da bata lokaci ba za mu je kai tsaye kawai a ayar da muka kwana bara a karatunmu na dare a cikin suratul bakara aya ta 256 wato mun kwana kan ayatul kursi mun riga mun fassara ta tana za mu tashi la'iki ikraha dini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم Allah ya ce la ikraha fi dini qad tabayyana rushd min al-gay man yakfur bi at-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim Allah ya ce babu tilas wajen a mutum ya shiga addinin musulunci babu wannan domin addinin musulunci gaskiyansu a fili take karara take to da gaskiyansu a fili take karara kenan ba bukatan sai an tilasta mutum ya shiga da karfi a hasali ma shi musulunci in ka yi shi ba don Allah ba ba da ikhlasi ba ba karba ba Da domin daga cikin sharaɗi guda biyu na karɓan duk ibadan da mutum zai yi a musulunci sai an samu ikhlasi an samu mutaba'a ikhlasi shine ka yi don Allah ba don wani ya tilasta maka ba ba don kwaɗayin wani abu ba ba don son wani abu ba Ka yi ne kawai tsakaninka da Allah to kenan masu yada farfaganda suna cewa musulunci ya yadu ne da ƙarfi wannan ba gaskiya ba ne ta ma ku a ganinku me ya jawo yaƙi ne shi mazala ya yi yaƙi ne don ya tilasta ma waɗanda ba musulmai ba cewa su karɓi musulunci to me yasa aka yi yaƙi na'am yawwa kenan ashe yaƙin da mazala da sahabbansa tsakaninsa da larabawa mashirkan makka ba an yi ne don a tilasta musu su karbi musulunci ko su shiga ba me yasa aka yi an yi wani yaki ne don defense kariya saboda su lokacin da musulunci ya zo sun ki shiga sun kuma hana a shiga nan ne matsala ta taso da su ba su shiga ba amma ba su hana mai shiga shiga ba duk mai so ya zanto yana da yancinsa yana da freedom din sai shiga da kwata-kwata ba a yi yaƙi ba to amma matsalar da ta so sun ƙi sun hana kuma a yi sun ƙi shiga sun hana a shiga wanda ya shiga azaba duka ha kisa ai an san abin da ya faru da iyalan gidan ammar bin yasir abin da aka yi musu na wulakanci kowa ya san wannan a tarihi wasu an kwace musu gidaje wasu an kwace musu jari wasu an kwace musu mata wasu an kwace musu gonaki wasu an kori a gida ba don komai ba wai don sun rungumi wannan sabon addinin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi hatta kaima shi kansa mazala suka nemi su kashe shi aka ce to yi hijira da yi hijiran ana ga kaman abun ya tsaya a nan sai suka bi shi can madina inda ya hijiran ma don su yaƙe shi to in kai ne aka maka haka me kamata ka yi sai kariya sai defense ya nuna duk inda ka je za a bi ka to kenan yakin an yi don menene don kariya wannan kenan to kuma kowane yaƙi na duniya yana da tsari yana da nizami me tsarinsa me nizaminsa shikenan mun yaƙi da waɗansu idan muka ci su da yaƙi ko su suka ci mu da yaƙi me zai biyo baya shikenan kawai mun ci ku da yaƙi ku koma kan abin da kuke yi ko ku kun ci mu da yaƙi mu mu koma abin da muke yi don haka ne yaƙin ya bai da amfani kenan yaƙi ya bai da amfani ko turawa yanzu idan suka ci wani da yaƙi ai sai sun sa sharuɗa yanzu misali amerika da suka ci saddam da yaƙi lokacin da ya shiga kuwait ba su sa sharuɗa ba su ka sa masa sharuɗa cewa duk kudaden da suka kashe da rayukan da suka yi asara a gwargwadon wannan yaƙi saddam sai ya biya tilas a mansa da za a ciro a ƙasar iraki zai biya compensation diya na rayukan da suka rasa jiragensu da suka kone kan kai amfani da shi sai ya biya wannan ba yaƙi ma kenan na wannan zamani ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sharadin yaƙin shine idan aka ci kafirai da yaƙi ɗayan biyu ne kawai ko su musulunta magana ta riga ta ƙare ko kuma a kama su zama bayi ta kenan waɗanda aka ce ko su musulunta ɗin sun musulunta da menene da zaɓin kansu suna da choice suna da zamin kansu ka musulunta babu tilas ba tilas sa kai ba amma yanzu ana ta farfaganda a wasu wuraren ibada ana ce ai musulunci ya yadu ne da karfi Muhammadu ya tilasta mutane sun karbi musulunci da karfi da takwabi wannan ba gaskiya bane ba wanda aka tilasta shi za qur'ani nan ya tabbatar yace la ikraha fi dini no confusion in islam babu tilas sai kai da yardanka da ganin damanka da ma ikhlasi قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر aka ce ku faɗi gaskiya da ta zo daga wurin Allah wanda ya so yarda wanda bai so bai kafurce kana da choice sai aka dole mi mi yi din wannan karerai da ake yi musulunci bai da da karfi da karfi ba sharadi ne na yaki in an cin kafirai da yaki ko su musulunta ko kuma zauna kan addinin su su biya menene jizya shikenan To ina magana tilastawa haka addinin musulunci babu tilas a cikin sai ka ga dama da yardanka la ikraha fi dini babu tilas Kar tabayyana rushud min al-gayy Allah ce gaskiya da bata ta bayyana ga gaskiya a fili ga ƙarya a fili duk wani halitta na duniya in ka dube sama da ƙasa yana nuna maka Allah ɗaya ne kuma addinin musulunci abin da yake kira kenan cewa ka yarda Allah ɗaya ne abin bauta in ka dubi rana zai nuna maka haka in ka dubi wata zai nuna maka haka in ka dubi taurari zai nuna maka haka in ka dubi halittar dabbobi zai nuna maka haka in ka dubi halittar sama da ƙasa kai ka dubi halittar kama zai nuna maka Allah ɗaya ne me yanzu misali ga halittar ka. halittar mutum ta ina damu gane Allah ɗaya ne wa zai mana bayani ka dubi mu dan adam kawai zai iya baka cewa Allah ɗaya ne ta ina damu gane in mun dubi mutum wa ba mu amsa ban ga wani ya daga hannu ba kowa ya jingon kawai ka tsaya ka zuba mutum idanu ga yawa kai kadai ne mutum daya wani ba wani biyu eh, wani ba ga wasu ta can ma to alhamdulillah ta bari fara ba wanda ya fara daga hannu me yasa hmm. Ga gatan print duk duniya kowa nasa daban duk duniya kai da na ɗadi na obama wadda ba aka gwada dna na mutum akan samu da ubansa aka samu abin nan ba to amma tamfirin ɗinsu ba ɗaya ba ne me yasa haka a yanzu yafon ma na duniya ai da shi suke gane criminals masu laifi da print ne ake gane mutum me yasa haka me me yasa ya zama daban-daban ba a samu wadda suka zama iri ɗaya ba kuma idanunka ya zama guda biyu ne a gabanka ba a samu wani nasu a baya suke ko a kai suke ba hancinka kofa biyu ne ba a samu mai kofa uku ba bakinka ɗaya ne ba a samu mai biyu ba hannayen ka biyu ne ba samu mai uku ba kaban ka biyu ne ba samu mai uku ba ya aka ya ka ya nuna maka mai halittar shi kadai ne inda suna da yawa mai dai faru <laughs> ko ya ga gani yanzu ya kuka masu kamfanin motoci ya kuka model din yadda yake na mercedes daban na honda daban na toyota daban kowa daban saboda me yasa masu kera su daban-daban suke daban-daban suke idan ka dubi rana kullun ta fita ta faɗi kullun ta fita ta faɗi me yasa abun bai taba canjawa ba inda wanda suka halarci rana su bi ne to da insha Allah wata rana ɗaya zai ce ba son ta fita ko kuma wani zai ce yau ina son mata kudu za ta fito ko ta arewa amma da ke shi kadai ne a mulkin su shi yake shirya abubuwansa babu canji babu canji wa fi kulli shay'in lafi lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun kowane abu yana nuna Allah shi kadai ne to musulunci kuma yana kira da kadai ta Allah don haka ne me me abun fada ciki me sai an daki takwabi tukumin mutum ya musulunta a babu tilas a ciki wanda ya ga dama ya musulunta wanda bai ga dama ba shi kenan, amma musulunci ba zai daga sha masa gaba ba kuma ba zai daga sha masa gaba ba ne ba zai daga sha masa gaba ba ka hana a shiga ta wannan ƙarya kake kuma ba ka yi ba ka hana a yi a dole a yaƙe ka abinda ya sa ka yaƙi mashirkan maka kenan sun ƙi shiga sun kuma kange mutane da ƙarfin tsiya cewa ba za su shiga ba daga wasu ya shiga musulunci shi kenan ya fada fitina kuma to ga gaiba da abarsu ba dole a tashi a kare kai an gane wannan la ikraha fi dini babu tilas a cikin shiga addini qad tabayyana rushd min al-gayy shari'a ta bambanta da ƙarya faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma duk abubuwan da ake bauta ma a duniya wadda ba Allah ba akwai masu bautan rana kai sai ka kafurce ma bautan rana akwai masu bautan wata ka kafurce ma bautan wata akwai masu bautan wuta ka kafurce ma bautan wuta akwai masu bautan shehunai ka kafurce ma bautan shehunai akwai masu bautan a'imma ka kafurce masu bautan ruwa ka kafurce masu bautan farji kamar mutanen indiya da yawan su akwai masu bautan al'aura ka kafurce masu bautan shanu ka kafurce duk wani wanda ake bauta masa ka kafurce masa kace kai ba wanda zaka bauta ma sai ka. Allah to wannan kan faƙadistan saka bil urwatil uska ya yi riko da igiyar da ba ta yanke ba har aljanna hmm. duk wanda ya bauta ma wani ya kama igiyar da za ta yanki kowaye kuwa ko annabi ne kuwa yawa ka ce ni dan yi bautan muhammadu manzon allah wallahi wuta za ka tafi kai tsaye kuwa lokacin za ka yi bautan mala'ika jibrilu wuta za ka tafi ka gari a halitta ba mai darajar biyun nan manzon allah mala'ika jibrilu duk su ne a cikin mutane manzon Allah a cikin mala'iku mala'ika jibrilu ba su ga daraja ba halittar Allah to duk wanda ka bauta masa a ciki wuta zaka tafi saboda me Allah ya ce wala ya amurukum ولا يأمركم أن mala'ikata wan nabiyina أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون والله يتي ولا يأمركم الله بزي أمرتكم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا ku riƙi mala'iku kuna bautansu ko annabawa kuna bautansu Allah bai umarce mu haka ba a cikin littafinsa da ne mana umarni mu bauta masa shi kadai don haka Allah ce a yi amurkum bil kufur ba da iza antum musulmin kuna jin da yi Allah umarce ku da kai kafurci bayan kuma bayan kuna musulmi me kafurcin bautan annabawan me kafurcin bautan mala'ikun kafurci ne sai sa duk wanda ya zo faduwa ya ce ya muhammadu ya zama mushriki lalle kuma ka ce ya sidi a ah, idan kiran manzon Allah mushrikanci ne babu babi aula ya fi sauki kiran wani wadda ba manzon Allah ba ya zama mai mushrikanci mun taso a ƙasar nan da wayenmu muna ji ana kiran shi Usman dan godiyo. ko ba aka bane aka zo faduwa in musiba ta samu mutum wannan jahilci ne da rashin sanin addini amma alhamdulillah yanzu da wuya ka ji ko wata tsofa tsohuwa ko wani tsoho ya kira dan hodiyo in ya zo faduwa shi dan hodiyo bai ce a kira shi ba ya ce ne a kira Allah shi ma musiba ta same shi Allah yake kira an gane wannan yawwa faman yakfur bi tagut at-tagut kullu ma yu'badu min dunillah huwa at-tagut duk abin da ake bauta ma wanda ba Allah ba sunansa dagutu kuma shedan shine babban dagutu jami'in sa tawagit an gane wannan wa yu'min billahi mutum ya kawo cewa da gute imani da Allah shi ne kadai abin bautansa to kadistam saka bil urwatil wusta ya kama igiya mai karfi wanda ba ta tsinke ba tauhidinsa ya karfafa aqidar sa ta zauna lam fi sama laha ta yanke ba wallahu sami'un alim Allah yana jin da abin da muke faɗa kuma alimun ya san abin da muke aikata ko a fili ko a ɓoye Allah ya taimake mu Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum min adh ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ulaika ashabun nari hum fiha khalidun Allah ce lalle shine waliyin waɗanda suka yi imani Allah kai ne waliyin mu Allahu waliyul ladzina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani me ma'anan walittaka ya jibinci al'amarinka ya jibinci damuwanka kana neman arziki ka nema a wurin wa a wurinsa kana neman aure ka nema a wurin wa wurinsa kana neman lafiya ka nema a wa a wurinsa amma fa in kai mumini ne yawwa karka nema wurin kowa a duniya na duk wanda ka ga ya baka wani abu ko ya maka wani abu Allah ne ya sa shi ya maka ko gane ba ne mm. Allah ya sa shi dole ya yi maka in Allah bai ga dama ba sai an zo ana an raba abanan kana zuwa cewa ya kare kuma ba yadda za ka yi ba yadda za ka yi amma Allah ya kaddara da rabon ka ba sai ka zo da wuri ka samu kuma a bi ka gida da shi haka mu dogara ga Allah Allah shine waliyin mu shine majibincin al'amarin mu mun samu Allah mun rasa Allah wannan ta kare mun samu Allah mun rasa ba Allah amanu wal zalika bi anna Allah lazi na amanu wa an al na la maula lahum kaji zalika bi an anna Allah lazi na amanu Allah shi shine majibincin al'amarin waɗanda suka yi imani shine waliyinsu wa annal kafirina na damu da kafirai ba su da wajibinci gumaka ba sa musu komai ba sa musu komai a wariyawa ne kawai da aka wanda yake son waliyi to ga waliyi Allahu Waliyu waliyul na amanu Allah shine waliyi majibincin waɗanda suka yi imani jihun minar zulumati yana fitar da su daga dufannai duhun mai kahurci duhun me shirka duhun me munahurci duk wannan duhu ne kishiyarsa shine menene musulunci shine haske ya khurijuhum min az-zulumati ilan nur yakan fitar da su daga duhun kahurci duhun shirka duhun munahurci zuwa ga hasken imani shine musulunci wallazina kafaru wanda suka kafirce mu Allah suka ce yana da abokan tarayya ko suka nema masa a'udhu billah awliya'uhum at-tagut majibantansu waliyansu tagut ne me suke musu yukhrijunahum minan nuri ila zulum suka fitar da su daga imani su kai su duhun kafirci kenan ridda walaika sahabun nar Allah ce to waɗanda suka zama suke fita daga hasken musulunci hasken imani su koma duhun kafurci waɗannan 'yan wuta ne gobe kiyama kuma hun fiya khalidun idan sun shiga da su dawama ba su da mabijibinci an gane wannan Allah ka taimake mu alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih an ataahu allahul mulk أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين wannan aya ta ɗari 258 bar take cikin suratul bakara, tana nuna cewa fasaha da hikima takan samu ne idan mutum yana kan gaskiya bai sa son zuciya ba idan ana mukabala kuma shi zai ci nasara wato idan ana debate shine na Allah ke ba mu kissan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mukabalansa da sarkin bangaren su kafiri mai son zuciya wadda yake bautan wani wadda ba Allah ba suka yi mukabala da annabi Ibrahim karshe Allah ya ɗaukaka annabi Ibrahim a kansa annabi Ibrahim ya kure sai da ya shiru sai da ya shiru ya gagara magana shi Allah ke biyo manzo Allah labari abin ya faru manzo Allah baya nan ake ba shi labari kamar yadda dazu da yamma muna karatun kissan Yusuf mun zo dai da inda Allah yake cewa ai ba nan lokacin da abin da ya faru tsakanin Yusuf da 'yan uwansa labari aka baka to nan ma labari ake manzon Allah abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da shi da sarkinsa da mutanensa wai me yasa ake bai mazala labarin da ya wuce ne me hikima a ciki ma hikima saboda me tasliya daukan izina a karfafa masa gwiwa nuna masa hanya awwa ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أهوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah ce manzo Allah baka sani ba alamtar ai alamta alam baka sani ba abin da ya faru tsakanin mutumin da ya yi debate ya yi mukabala ya yi ja'inja da annabi ibrahim game da al'amarin allah ya tambaya annabi ibrahim waye kake bauta annabi ibrahim ya ce masa allah me yasa kake bautan allah ibrahim ya ce saboda shi ya halicce ni sai ce tun haka ne nima ka yi bauta mana nima ina halitta in dai kana bautan Allah ka ne don shi ce ka nima ina halitta to fa yana halitta <laughs> Nabi Ibrahim ya ce masa ubangiji na da nake bauta nan yana shi yake halitta shi yake kashewa bai wani shi yake rayuwa shi yake kashewa ce nima ina ina halitta ina kashewa wai yana nufin yana kashe wanda ya ga dama ya bar wanda ya ga dama to yana nufi shine halitta a sa hankali zai kama wannan har akwai malamin tafsira suke cewa ya fito da waɗansu 'yan kurkuku guda biyu ya kashe ɗaya ɗaya kuma ce masa je ka abunka yace ka ka na raye wannan na kashe wannan ta ma tsakani da Allah ka Allah yake <laughs> haka halitta Allah ya ga wannan ai sassaka ne ba gaskiya bane an atahu Allahul mulk ya dinga ja in ja da annabi Ibrahim saboda yana da mulki to hukun ji masu mulki kenan mulki yana sa a ja in ja da annabawa ko yasa yana sa a ja in ja da manzanni ko kun san shi mulki kaman wani giya ne ga wadda bai san shi ba ga wadda kuma yake jin sai nuna yake nuna ya isa amma ba haka ba mulki fitina ne dan wallahi yawancin waɗanda suka yi mulki a duniya ba su ga karewa lafiya ba akan samu yan kaɗan amma kaɗan ne me yasa ba su karewa lafiya saboda sharrin da ke ciki giyan mulkin da ke ciki yakan sa su take haƙoƙi na mutane da na Allah na mutane da na Allah yanzu dubi abin da yake so ya faru kwanan nan inda muke sallah inda muke sallan idi yau ga wani yana so ya hana saboda giyan mulki dubbai suke zuwa wannan guri kana so ka hana to kenan mun barka da mutane da allanka kun san na taɓa wata hudu ba na ce ya shiga rudu ko ba ka bane to kaga ba rudin da ya fiye kuma ka koma kana faɗa da Allah don wani faɗa da Allah ne kai tsaye ba sallah ake yi ba a wurin sallan wa ake yi wa wanda ya hana sallah ya fada da wa kenan yanzu wannan mun wasa addu'a Allah fitar da shi daga wannan rudin koko me kuke me ya kamata mu masa tsakani da Allah to yanzu idan idi ya zo sai ku nemi guri mai guri ya ce ya karbi gurinsa dai raba waɗansu har an fara rabawa ma amma kuma akwai press release da aka yi ai wasu ku da yawa sun karanta ba da daɗewa ba incoming uh, elect gwamna so duk wani allocation da za a yi na fili ya zama null and void an yakin banza ba da yiwu ba a wannan lokaci ne da wannan lokaci a raba filaye ya kara hudu duk can baka raba ba sai yanzu shekara hudu da ya wuce baka dauki ma'aikata ba sai yanzu shekara hudu can ba ba da kwangila ba sai yanzu tsakani da Allah shekara hudu ba hana musallan ba sai yanzu tsakani da Allah to alhamdulahi da rana ina ofis dina sarkin bauchi ya yi min waya ya ce min ya tafi saudiya ya manta bai samu ya gaya mu don ya tafi kan gaya mu Ya ce to ranka dada ya dawo lafiya a yi umura lafiya to lokacin wannan labari bai ishe ni ba balle in gaya masa to bayan na dawo sai wani yake ce mini malam inda ake idi fa wasu sun je suna aunawa har an biya wata kungiya daidai inda kake tsaya kake yin hudu ba <laughs> to kafin wannan lokaci akwai wanda ya mana sallar tarawihi zaharuddin ya zo ya same ni kaman kwana biyu da ya wuce ce malam ni fa na ji kishi kishin inda muke sallah an raba wa mutane gurin da a kore mu sai na ce kai anya mai hankali zai yi haka wala da ya gaya mu sai na yi banza da magana ce kai anya sai ce masu amma akwai rubokin ai ana rubokin ko ba rubokin sai ya baka fili gwamnati ta daga dama ta zo ta yi rubokin sai na yi banza da magana wallahi yau tabbas sai na ji cewa wani abu ya tabbata har an je lan an ba su takaddu an yi komai an zo ma da auna a yanka musu sai na ce kai an yi mai wannan tunani bai shiga rudu ba kuwa kuma yanzu da Allah za a yi fada ba fa gidana bane ba gidanka bane ba gidan kowa bane wurin nan wasa ake yi wasa ake yi yar sallan da za a je a yi minti talatin an watse ake so a hana ko wannan wai kuma musulmi ne yana sallah kirista ba dai haka ba ko zai yi? to da na dawo aka gaya mini sai na buga eh, shi sarkin bauchi ta waya ce masa ga abin da yake faruwa ya ce masa ka ja hankalin wannan ya yi a hankali kar ya tada rikicin addini don kun abin da ya sani na faɗa haka an gaya mini an gaya mini wasu sun je sun hana su aikin sun yi sun su masu manna su da ne suka ce su mutanen gari ne masu sallah a gurin ce ba wani auna gurin da za a yi mu ma 'yan bauchi ne kuma ba yan bauchi bane bauchi ne kuma ah, yan bauchi ne kuma yan bauchi ne muna da haƙƙi muna da haƙƙi bayan bauchi ne da haƙƙin ce masa ka ce masa ka masa magana ka ja kunnan sa a hankali duk dubban da suke sallah a gurin abe wata kungiya ta a kore su abe yan wasu tsularin mutane kai adalci ka yi adalci tsakani da Allah ka nemi a zauna lafiya yau in mutanen boci suka suka taru a wurin suka ce ba za a yanka wurin ba zai yanku to yanzu ga kunan gashi ya je yanka mun bar ku da shi ni ba ruwa na ni ba ruwa na mun bar ku gashi nan filin ku ne za a yanka za an biyo wasu ma in sallan idi ya zo kowa ya gidansa mai mulki ya hana an atahu lahul mulka saboda Allah ya bashi mulki shine gwamnan yau alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbi an atahu allahul mulka ara'aita allazi yanha abdan iza salla kalla كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت إن كذب وتأ إن كذب وتولي إيه. ألم يعلم بأن الله يري كلا كلا لئن لم ينتهي لنسفأ ناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب warning caution ku tsaya ku ji Allah ya ce ara'aita alladhi yanha abdan iza salla shin kaga wanda yake hana bawa na idan yana salla kai kaji kaga wanda yake hana bawa na in yana salla me Allah ya ce ra'aita in kazzaba wa tawalla shin baka gani in ya karyata abin da ake masa gargadi ya ja bayi banza da shi yayi burus ba yanzu muna masa gargadi ba ya ki gargadin ya ci gaba me zai faru alam ya alam bi anna Allah yara shin bai sani ba Allah yana kallansa sa ko Allah baya ya sa kalla a'a la in lam yantai in baka hanu ba in baka bari ba la nasfa an bin nasi Allah ce sai na kama gashin goshin sa na kifar da shi nasiyatin gashin goshin mai karyatawa mai laifi sai Allah ce to faledi unadiya idan mun masa wannan duka ya kira waɗanda zai kira ya kira odololinsa ya kira mukarrabansa duk wanda yake ganin da su taimaka masa akan wannan fadan ya kira su Allah ce sanar uzaba ne mu da mu kira mala'iku to mala'iku suna nan a gen village suna jira suna nan awa suna nan awa suna nan awa suna nan abun mamaki an atahu lahul mulka saboda giyan mulki ma'azu ya zo bai hana ba isa iguda ya zo bai hana ba shi kuma ya zo zai hana ko? duk waɗanda ba su hana ba Allah ba su hana ba zamanin ma'azu ne ma aka ba mu a rubuce takardar tana nan kuma ma in ba aiki da jahilci ba yanzu yau in na baka ko haya na baka a gida na baka hayan gidana idan ina son kore ka dole baka notice ba notice ya kamata a rubuto da takarda a bamu tunda takarda na rubuce aka bamu ka'ida muka bi yau ana so a kore mu sai a rubuto takarda kama ne wani wai wani irin lo aka karanta ne kane wani irin lo aka karanta ba aiki da doka ba bin doka ba sanin doka ka rubuto mana takarda muna da takarda kuma government is continuation ko ba continuation ba ne yawan kai kamar wannan kujera wadda ya zo haushi ma dole bi ka'idar da ka bi a eh, yi rubuto mana takarda a ba mu dalilan da ya ake so a kore mu shi kenan ta ma ba takarda kawai shi kenan kamar ba ne kana gidan haya mutum kawai zo ce maka tattara ka fice zubar maka da kayanka a'a dole ka ni notice ba notice mai wani guri kafin lokacin Allah ya sauwaka to mun da gaya muku halin da ake ciki kowa ya ji wannan shine gaskiyar magana kun ji Allah ya sauwaka an atahu Allahu mulka saboda Allah ya bashi mulki kenan ashe mulki wake ba da shi wake kwace mulki ma malikal mulki tutul mulka man tasha wa ta'izzu man tasha wa tuzillu man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir magana ta kare Allah shi ke karkantar da wanda yake so ya dauka ya dauka wanda yake so ya kwace mulki ga wanda ya ga dama ya bada mulki ga wanda ya ga dama komai yana hannunsa awa balle ma an kwace ma ai ba kwace ba ne? how many days remain? 23 you are not there yeah, you are not there eh you will go Ghana must go kasan Ghana must go ko to Ghana must go Ghana must go eh, wato kun san idan mutum ya shiga rudu kullum abin da zai yi kaga ƙara shiga rudun ne kuma wallahi duk barin Allah yake kawo haka wallahi in kana son Allah ya shiryar da kai ka rungumi Allah in ka ce ka yarda da kaddara rungumi kaddara in ka yi tawakkali tawakkalin amma kana kaucewa kaɗan wala ka dinga shiga rudu har ka je ka halaka Allah shi ke kawo hakan nan sai a barka da wayanka duk abin da zaka tabo sai zama ka fitila. Haka ko mu rungumi Allah mu bar masu addini su addinin su kai ma ka huta ma kanka ba ruwanka kar tabo Allah karka ka tabo masu addini wallahi tallahi ka samu sauki mu kai ma kanka kar ka bar bad record at a diet minute kar ka yadda da wannan ka samu wa shawara na gari ko da yake duk wannan ainihin mummunan shawara ke kawa ka mummunan shawara ne da adam sau da an ga wani abu ka samu mashawarta ne ba na gari ba sai sa kullum ake cewa Allah ya haɗa mutum da mashawarta na gaskiya waɗanda ba za su ba shawaran da dai halaka ya halakar ba sai za kullum masu mulki ake son mutanen kirki a gindinsu don su ba su shawara na gari a gudu tare a tsira tare daga inda ka samu mashawarta ba na girki ba wala da su auka karami wala da su auka karami da su auka karami yawa fada da Allah ba za ka iya ba wallahi ba za ka iya fada da Allah ba wannan ayan da mu karanta sababin saukanta malamai da suka ce ai akan Abu ne da yake kokarin hana manzon Allah sallah har hanyar manzon Allah yake tarewa inda za ta fi sallah din a sa masa kayoyi a sa masa me bayan a dauko tumburman raƙuma ma a saka masa Allah da ya tashi hana Abu abin da yake halitta ɗaya tak daga cin halittocinsu aka tura masa halitta ɗaya tak ba ba halittu da yawa ba ba a yi gayya ba me aka tura masa zaki zaki kawai in ya taso sai ga zaki ya yi kansa dole ya kura ba ta ah! ba tara masa ba dubi a tsura ta yasin hmm. can inda Allah yake cewa قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين من المكرمين وما لي لا أعبد وما أنزلنا wa anzalna ala min ba'dihi min jindin min samai wa ma kunna munzilin ita anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min as-sama'i wa illa sayhatan wahidatan ta wa يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون نعم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من, من رسول إلا كانوا به يستهزئون talla ya isa ma jama'a wannan kisa da malam ayoyin kisa da ya karanta mana a takaice hmm. na magana wani bawan Allah ne wadda imani da manzannin Allah aka tura musu na farko suka karyata hmm. aka tura mutum biyu suka ma kashe aka tura na uku to na uku ne ba da ya je ya yi wa'azi a mutane kun da suka je kafin su shiga cikin garin antakiya ne sai suka samu wani bawan Allah kafinta a gonarsa yana saran itacen sai suka yi masa wa'azi suka masa wa'azi zuwa ga karbi musulunci sai ya karba bayan ya karba sai suka bar shi a wajen gari a gonarsa suka ce za shiga cikin gari da ma wa'azi suka zo ya ce to shi kenan ku ce sun shigo cikin gari sun fara sun tara mutane suna wa'azi sai shugabannin garin suka tara 'yan iskan garin suka zo suna musu ba'a suna musu izgili suka kewaye su har suka kama zungurinsu mai zunguri na zurgi mai zagi na zagi ha wancan da suka masa wa'azi ya musuluntan nan ana ce masa habibun najjar sai labari ya ishe shi aka ce kai masu wa'azin nan fa da suka suka maka wa'azi suka musulunta ga su can fa a cikin gari fa ana walakanta su ana kokarin dukan su sai yadda gatarin sa yadda abun yanka sai ruga a guje imani kasan imani yana cin mutum idan imani ya cika baka tsoron mutuwa ko kusan haka bane wala imani ya shiga zuciyarka ba mai tsoron mutuwa imani bai shige shi ba sai ya gari a cikin a guje ka duba tsakanin musuluntarsa da abin da ya faru wasu 'yan daƙiƙoƙi ne mintuna ne ba tsakani da ya je kawai sai ya zama mutanen gari ya shiga cikin sai ce kai me kuke nufi da waɗannan mutane me kuke nufi da ku ci mutuncin su ne da ku kashe su ne sai suka ce oh kai ma kana cikin su ne kai ma ka yadda da su sai ce eh na yadda shine ayan da malam ya fara karantawa wa maliya la abudu allazi fatarani wa ilaihi turju eh ina cikin su me zai hana ni ma in shiga cikin su wajen bautan Allah shi kadai Allah da ya halice ni in na shiga cikin su na yadda da aqidar su na yadda da bautan Allah shi kadai me ya ciki yana fadan haka titi-titi-titi-titi-titi. nan da na ya baci macece to lokacin da za a dauki ransa sai mala'ika mutuwa aka zo masa da albishir aka ce masa Akace dukhulil jannata aka ce masa direct tafi aljanna kawai kai shahada a daidai lokacin sai buɗe baki ce kala ya laita qaumi ya alamon ya ce kai kai mutane na da sun san alherin nan da mutanen nan suke ciki wallahi da sun rungume su hannu biyu da ni ma ba su kashe ni ba ashe kenan kaga nan ya nuna idan mutum ya shiga rudu bai gane alheri bai gane alheri yawancin yanzu masu fada da masu karantarwa wacce yawancin su ba san alherin da masu karanta suke dauke da shi ba shi yasa suke haka kala ya laita kaumi ya alamun bima gafara li rabbi waj'alani min al-mukramin yace gashi Allah ya gafarta min zunubai na duka da nayi kuma Allah ya saka daga cikin mutane masu mutunci sune yan aljanna shi ke ne ya faɗi ya mutu suka kashe shi to nan muhallin shahid shi Allah yake cewa to wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin min samai wa ma kunna munzilin Allah ce to bayan sun kashe shi ba mu sauko daga mala'iku daga sama ba ba su kai haka ba ba sauko daga wasu mala'iku ba kamar da abu jahil ba tura masa halittan ɗaya Allah halitta Allah ɗaya ka tura masa shine menene zaki Allah ce su ma waɗannan mutanen garin da kafuran garin da shugabannin garin da magoya bayan su Allah ce ba su kai in turo musu mala'iku daga sama ba in kanat illa sai hatan wahidatan tsawa ɗaya tak aka ce mala'ika jibril ya musu kowa ya faɗi ya haka ya mutu duk sun mutu tsawa kawai kai hatara kai hankali kaji kai kaji in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza khamidun shuru ba kowa sun mutu tsawa ɗaya ta na mala'ika wallahi kai hatara wallahi kai hatara kada giyan mulki ya ɗauke ka ka ce za ka yi faɗa da Allah ko da masu addini wallahi ka ji tsoron Allah mu ka ne gaskiyan magana wallahi ba wasa cikin magana ɗin nan wallahi tsawa ɗaya tak shi ne a gaba Allah ya ce ya hasaratan alal ibad kai babban asara ga mutane bayan Allah ma ya atihi min rasulin illa kanu bihi yastajir ba wani mai gargadi ko annabi ko manzo da dai aika faci ana masa izgili Allah yanzu izgili suke mana Allah izgili suke mana kuma yanzu bari ka su ci nasara wajen hana sallan nan kaga abun da dai faru wallahi sun mana izgili wallahi suka ci nasara wallahi sai sun mana izgili yaran su sai sun mana izgili sai sun mana izgili eh me kace ba sa mun ba sa mun da insha Allah wannan ce ba sa mulki da isa Allah insha Allah a ta sun ce ba da rantsar ba a ta ka suka ba da suka ba ce ba a rantsar ba wani ba rantsar kai ne kake ganin rudin yayi yawa Allah ya sauka wallahi abun ya ban mamaki kwarai kwarai da gaske fara da Allah karara in kana ga kayi don ka bata mu rai na wallahi ni ba ni ka bata mu rai mutanen gari ka bata musu mutanen gari na wallahi mutanen gari ka bata musu rai dubbai yawa kuma wallahi ko tsinuwa suke maka dai bika, amma mu dai abinda muke cewa Allah fitar da kai daga wannan rudon Allah fitar da kai Allah fitar da kai dan rudewa ne ya rudewa ne Allah sauwaka ah, lokaci yayi to za mu tashi kan magana wanda yake jayayya da annabi ibrahim din nan don allah ya ba shi mulki don mu gama da wannan ayar ba gobe ita za mu tashi alam tara ila haja ibrahim fi rabbi an atahu mulka nan za mu tashi eh, mm, mm, mm, assalamu alaikum a wani tambaya ce me matsayin azumin mutumin da yakan wuni yana kallon kwallo abu mai sauki he is wasting his time ka gane yana bata lokacinsa akan abun da ba zai amfane shi ba mai yiwa ma ja masa bakin ciki me ja masa bakin ciki la'alla akwai tim din da kake supporting ko ba gaba ne to sai aka sha su in matarka tana kusa ka gwabje ta ka ce kai baka son magana a yana haka Allah ba akwai da suke haka ya daki 'ya'yansa ya daki matansa su yi fada saboda an sha tim ɗinsu ai kun taba ji a Kenya akwai yaron da ake ce masa Abbas musulmi ne yayin hangin din kansa ya rataye saboda an sha tim din su a Ingila a Ingila ne mai wanda ke supporting din su Arsenal ne ko me suke Arsenal ne na ji Arsenal ya rataye kansa a cikin daki kuma sai da ya rubuta ai bar ya faɗi dalilin gashi zai rataye kansa saboda bakin ciki ya rubuta ka samu bayan bayan ya rataye kansa da ka samu a dakin sa ga dalilin da yasa ya rataye kansa saboda an sha su yana nuna ainihin abin nan ɗinsa yana sympathizing ɗin <laughs> tintin da aka sha <laughs> yana wuta a yi mana sa ne mana don wanda ya kashe kansa dan wuta ne sai dai daga baya akwai sauran imani kuma a kai shi aljanna amma dai kam ai wanda yawa wanda suka kashe kansu ma maza Allah ya ki musu sallah zamanin sa saboda ya san za su tafi wuta ba dai ne ka kashe kanka ba ko dan bakin ciki ko dan farin ciki ko dan damuwa ko a musulunci bai da wannan ba alhamdulillah yasa eh ina suka san shi ah yanzu ya da biki a rama Kano wanda suka yadda yanka shanu guda uku saboda matan Ronaldo ta ta aihu Ronaldo ya taba zuwa Najeriya ya san su kaga yakin banza ne wannan shanu ba suka yanka ba suna walima kaga wai komi walima komi walima ne kwallo ma walima ake mata so da maimakon wannan yayi ta karatun qur'ani yana ambatan Allah yana zikiri yana hailala yana sigifari ya ƙara samun lada azuminsa kuma ya zo na bata lokacin wajen kallon kwallo nesa me yiwa ma kana kallon kwallon ma lokacin sallah ba da ka iya tafiya ba saboda baka son in ka tafi wani abu ya faru <laughs> eh yana bata kansa lokaci kai karatun Qur'ani yayi kuma ka bismillah mana tambayar cewa matsayin azumin wanda baya salloli na farilla guda biyar yana azumin aikin banza aiki kana azumi baka sallah bayan Allah ce inna salata kanat alal na kitaban maukuta? sallah tana da lokacin ta an dai mu'mini ne Kena mafumin mukhalafa Wadda bai salla kan lokaci ba mu'mini ne? kuma ka zo kana azumi a'a wanda baya sallah da Allah kare ya halar da kansa bai daina azumi kawai ka daina Allah ka daina yawa bayan kalmar shahada ba abin da ya kai sallah muhimmanci sai sa tashin kiyama ma in an samu tauhidi ita za a fara aunawa in ta yi kyau to duk sauran ayyukan ka sun yi kyau in ta baci komai ya baci yawa da ka karka bata ma kanka lokaci in dai baka sallah yawa in dai baka sallah karka bata ma kanka lokaci yawa sallah ba kullum ake yin ta azumin farilla fa sau ɗaya ne a wata ɗaya a shekara ake yin amma sallah saboda muhimmancin ta kai sai da manzo Allah ma aka dauke shi zuwa sama ya je fa karbo ta wajen karbo ta ma ya kai ya kawo ya kai ya kawo tsakaninsa da annabi Musa ana ba da shawara wajen guda hamsin ne aka rage ta ta dawo nawa biyar to sanan duka kiyinta kuma ka zo kana azumi a karka wahalar da kanka dan uwa karka wahalar da kanka yawa eh dai man dan uwa mana <laughs> yawa <laughs> lokaci lokaci ma ci to to kun ji lokaci ya cika to na'am na'am ina jin ka eh to da ke so a kwace Eh, me kace yawa a gaskiya ne kaji abin da yake cewa gaskiya ne yace in dai kai musulmi ne in aka baka wannan mai hankali in aka baka filin karma ka karba amma wasu sun karba har da wata kungiya ita ma ta karba daga Abuja ita ma ta karba an ba su takarda an ba su komai wannan confirm mun sani to amma yana magana cewa idan kai musulmi ne mai hankali wurin da ake sallah ake yi wa Allah sallah aka ce an kwace an baka don kana kai gini a wurin don kana da hankali kar karba dan babu ma mamaki neman kai gini ma ginin ya rushe a kanka ah, yi mana a ah, wa'in ta dauka ma misali ya samu dama yayi yi. gaskiya ne malam shawaran ka nan gaskiya ne Allah ya sa mu sun ji duk wanda aka masa allocate ya ce baya so ina shine gaskiyar magana da eh, inda kai musulmin kirki ne ka ce Allah fada ka ce Allah kishi ka ce yan uwanka ba wasa muke zuwa yi ba ko wasa muke zuwa a shekara ba sau ɗaya ne minti talatin an watse amma aka haka ake so a hana a cikin garin bauchi garin yakubu garin musulunci Allah karka nuna mana wannan ya Allah duk wanda ya taimaka wajen wannan abun Allah ka mana maganinsa da wanda ya ba da shawarin wannan abun Allah ka mana maganinsa da wanda ya sa hannu akan takaddan Allah ka mana maganinsa wannan shine kawai mu ci gaba da addu'a yawa kai wanda ya ji dadin ma an karba yawa addu'a ta yi ko subhanak subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika